أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'du ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala daɗin godiya da ya ƙaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci da muke halartarsa a kowace safiyar asabar don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na almarhum muhammad ibn abdul wahab wanda ibn al-fawzan yayi wa sharhi muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah muna daɗa roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zan yarda je a wajensa. Yau muna ko dai ishirin da shida ko kuma ishirin da bakwai, ga watan hudu, shekarar hijira dubu ɗaya da da da ɗari talatin hudu bakwai. Muna cikin matsala ta biyu. matsalar da take karantarwa take tsawatarwa take kashedi a kan rarrabuwar kawuna wanda kuma wannan shine zama na goma ko wannan shine zamanmu na goma tun daga fara wannan littafi muna roƙon Allah Allah ya mana gam da katar to malam yana ci gaba da yi mana bayani akan inda Allah subhanahu wata'ala yake yin bayani a cikin Ali imrana aya ta biyar Mm, aya ta ɗari da biyar wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ula'ika lahum azabun azim muna cikin bayanin wannan aya sai lokaci ya yi muka tashi Allah yana gargadar mu mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce da mu wala kunu, kada ku kasance kallazina tafarraqu kamar waɗancan da suka rarrabe wa ikhtalafu suka ba min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu daga Allah sun zo musu wa ula'ika lahum azabun Azimu. Allah ya ce lallai waɗannan suna da wata irin azaba wacce take mai girma. Suwaye ne suka sassaba, suka rarrabe, suka ɗaiɗaice, suka raba kawunansu bayan ainihin wato ilimi ya zo musu, su ne Yahudu, su ne Nasara. Bayan da suka yi ilimi, suka fahimci attaura, suka fahimci linjila, shi kenan sai kowane malami ya ja ya tire kuma ya ce zai yi jama'arsa. to a nan ne kuma sai zargi ya same su daga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma la'anta ta biyo baya sai shi kenan asara ta tabbata a gansu da kuma dawwama cikin azaba mai girma Allah ya kare mu kuma wannan shine abin da ake jiwa wannan al'umma tsoro shi ya sa Allah ya keɓe wannan al'umma da wannan gargaɗi a cikin wannan aya yake ce musu karfa ku yadda ma ku zama kamar waɗancan Yahudawan, wanda suka fahimci littafin Allah kuma sai suka ture suka koma yin addinin don kawunansu ba don Allah ba. Suka rarrabe kawuna suka ainihin yi jama'a jama'a kowanne kullu hizbin bi farihu. To ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ku kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya, kar ku zama kamar su. waɗancan mutane sabawa suka yi suka ainihin ɗaiɗaice haza na lana to wannan hanin namu ne fa mu aka hana ba wai su ba su sun riga sun yi kuma har la'anta da taɓewa da asara da tabbata cikin azaban ya riga ya tabbata a kansu to mu ne ake ji mana tsoron kar irin haka ta faru da mu haza na hayullana an na kuna mithla ahlil jahiliya wannan hannun namu ne ana hana mu ne kar mu kasance irin yanda waɗancan mutane na lokacin jahiliya suka kasance domin jahiliya ce aka santa da ainihin rarraba kowanne suna yin abun da suka ga dama da Allah ya saukar da littafin attaura aka haɗa kansu daga baya kuma suka zo suka raba kansu Allah ya saukar da alinjila ya haɗa kansu daga baya suka zo malamansu suka raba kansu to mu ma kada alkur'ani ya zo ya haɗa kanmu kuma daga baya malamai su zo su raba kanmu ulama usu miyagun malumma ba su da aiki in ban da raba kan mutane ba sa son mutane su tabbata akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma aƙidar tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe sai ka same su ba su da aiki in ban da gora kawunan mutane Allah ya kare mu to wannan aya tana mana kashedi kan haka kuma mun yi bayani gwargwado a darasin da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alul jahiliya dinnan tafarrahu fi dinihim su fa sun yi ɗai ɗai sun rarraba a cikin addininsu. Za ka tar da kowace kabila da irin nata camfin da irin nata wato addinin kowace al'umma da irin nata camfin da irin nata addinin ba za ka same su da addini ɗaya ba ba za ka same su da ainihin aƙida guda ba waqtalahu sun sassa ba walam yakun haza an jahalin minhum amma su yahudu da nasara ba wai a jahilce suka yi wannan rarrabuwar kawuna ba hmm. wa inna ma huwa an hawa sun yi shi ne saboda bin son rai kawai son rai ko yanzu za ka ga akwai abubuwa da ake yi na bidi'a a cikin addini kar ka ɗauka wa'annan malaman ba su san cewa bidi'a ce ba sun sani son zuciya ne kawai zunzurutu ya hana su su fito fili su ce eh lallai mun san wannan abun ba addini ba ne ba za su iya faɗi ba saboda tsaba son zuciya amma sun san wannan abun ƙarya ne ba gaskiya ba ne ma huwa an hawa su sun rike wannan abun ne akan son zuciya kawai min ba di ma ja a humul tu, bayan ga gaskiya bayyananniya ta zo musu tarakul bayyinat sai suka bar wannan gaskiya wacce take a fili ga ta bayyane. bayyane ba'ul hawa sai suka bi son rai fallazi hamalahum ala hadha tafarruq wanda kuma abin da ya dauke su har suka kai ga rarraba kawunan mutane huwal hawa shine son rai din kawai wannan in ya ja ya tire sai ya ce shi ba zai bar ra'ayinsa ba wancan ma ya ce ba zai bar ra'ayinsa ba ga kuma ƙa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsari daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an bar shi kowa ya tire a kan ra'ayinsa kaga shi kenan son zuciya ya zama musu Allah wal iyazu billahi Allah ya tsare mu da bin son zuciya ittakazu ahwa'ahum aliha kaga ƙarshe sun bi son ran nan nasu ya zame musu shine abun bauta min dunillahi kuma bayan Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka wallahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka lam yatruk hujjatan li bai bar hujja ta kasance ga wani mutum guda ba babu wanda aka bar masa hujja dalili a hannunsa arsalar rusul ya aiko manzanni wa zalal kutub ya kuma saukar da littattafai kaga baka da wata hujja da zaka kafa wa mutane ka ce Allah ya ce su zo su bi ka ko Allah ya ce e kai ma wani kashi ne ba domin idan da kai din kashi ne da an samu kasonka a cikin littafin Allah da manzon da aka turo da littafin ya yayi bayaninka to bai faɗa ba ba a bayyana ba ƙur'ani kuma iliminsa a fili yake yi min di ma humul bayyana qur'ani ba ɓoye abu yake yi ba ba dunkule shi yake yi ba to don haka ba mu samu bayaninka a ciki ba ba mu samu ƙa'idar da ka kafa a ciki ba manzon da aka aiko bai yi mana bayani ba to kaga wannan hujja ba ka da ita kuma ba za ka kafa mana hujja da dalilanka ba dalilai daga Allah hujja daga Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai aiko manzanni yake kuma sauƙar da littattafai. Allah ya ce, ma ya atiyan na minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala ya yahzanun. Duk mutumin da ya kauce wa wannan ƙa'ida to ka sani halakakke ne in ka bi shi kuma ka bi halakakke kai ma ka halaka. Allah ya ce, ma ya atiyan na minni hudan, Allah lokacin da ya saukar da annabi Adam a bayan ƙasa, da shi da zurriyarsa Allah ya ce zai rika turo musu da shari'a, littafi, ƙa'ida, tsari na shari'a. Faman a hudaya duk wanda ya bi shari'ar nan tawa, to fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna. Ba tsoro ba bakin ciki tare da su. Za su sake dawowa wannan gida na aljanna ba tare da wani kace na ce ba to amma duk mutumin da bai bi wannan shari'a ba to kuma ya fita kenan fa taɓewa ta tabbata gare shi su ne na kafaru waɗanda duk suka kafurci wa kazzabu suka ƙaryata abun da muka aiko musu na shari'a suka tsara nasu ko suka bi tsarin wani bayan mun aiko musu da waɗannan ayoyi fa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu Allah ya ce wula'ika ashabun nari waɗannan su ne ‘yan wuta ba za su dawo aljanna ba hum su fiha a cikin wutar khaliduna za su dawwama wannan ƙa'ida ce zaunanniya tun lokacin da aka saukar da babanmu annabi adam Allah ya faɗi wannan duk sanda Allah ya aiko da littafi in kuka bi littafin to hankalin ku kwance lami lafiya ba wata matsala aljanna za ku koma duk sanda Allah ya aiko da wani manzo kuka bi shi lami lafiya aljanna za ku koma duk sanda Allah ya aiko da littafi ya turo manzo da manzon ya zo da wannan littafin kuka ƙaryata shi kuka gibin bin ƙa'idar littafin kuka gibin tsarin da manzon ya tsara to shi kenan lokacin nan kuma kun tabe kun yi asara kun tabbata kafirai kun tabbata masu ƙaryata bayanan Allah sannan kun tabbata ku ne ‘yan wuta. Allah ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma idan ire-iren wa'annan mutane suka shiga wuta su ba masu fita ba ne hum fiha khaliduna domin shirka ce kai wa Allah tarayya a tsarin shari'a kuma dama duk mutumin da ya je wa Allah da shirka in ya shiga wuta baya fita domin Allah ce ga littafinsa na tsarin shari'arsa kai ma ka ce ga naka ko kuma ga nawa ne ai shi zan bi to kenan, ka bi mushiriki kai ma ka tabbata mushiriki ka canja Allah ka zaɓi wani Allah kuma idan ka mutu akan haka ɗan wuta kake kuma ba za ka fita daga wutar ba har abada Allah ya kare mu wannan ƙa'ida tana da haɗarin gaske kuma idan ba Allah ne ya taimake ka ba sai wahala mutum ya tsira ku duba fa والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kaga hun fiha khaliduna nan shine nan hadarin yake nan hadarin yake da a ce za a shiga bai wuce biliyon ɗaya ba za a fita ma to watakila ai a kwana a tashi wata ran za a fita to me yafi zafi kamar a ce hun khaliduna babu ranar da zaka tuna fita ka kwata kwata Eh? kamar mutum ne a kai shi firzin a ce rai da rai to kaga shi yana sa ran ma wata rana in ya mutu shi kenan eh. to shi a can ba a mutuwa balle a ce rai da rai shi kenan har abada kawai to kuma wannan haɗarin yana ga duk mutumin da ya saba wa littafin Allah ya canja ka'idar Allah da ka'idar kansa ko ka'idar wani Allah ya canja shari'a ta Ubangiji da shari'ar da ya tsara ko ta wani wanda ya tsara, ya ƙi bin annabin da aka aiko sai ya ƙi ya bi wani ko ya bi son ransa. To irin wa'yannan mutane fa su ne masu dawwama a wuta. Waye yawaita irin su, waye san iya adadinsu. To Allah ya Allah Ubangiji ka taimake mu da tsira fallahu jalla wa'ala, wannan a cikin suratul baqara aya ta talatin da takwas zuwa talatin da tara kenan fallahu jalla wa'ala. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ma tarakan nasu a wannan aya, bai bar mutane ba munzu aha da Adam ilal ardi tun sanda ya saukar da annabi Adam a bayan ƙasa, lam ya turukin nasa bila dinin wa bila nabiyi. bai bar mutane haka kawai kara zobe ba su tsara wa kansu tsari su shirya wa kansu shari'a bila dinin wala nabiyin wa bila nabiyin kenan su zauna ba addini ba annabi zaman haka kawai tun sanda annabi adam ya zo ba a bar mutane haka kawai ba face sai in akwai mai gargadi cikinsu ko dai annabi ne ko kuma wani magajin wani tsari da annabi ya zo da shi an gane ko? Lokacin da fatara ta yi tsawo kuma sai a sake aiko da wani annabi. Munzu a haɓa da Adam ilal arbi, lam turikin nasa bila dinin wa bila nabiyyi, bal ma jalla wa'ala, ala, yursilun rusula mutatabi'a. Allah mai girma da ɗaukaka bai gushe ba yana turo manzanninsa ɗaya bayan ɗaya. Hmm. Wa ya shara'ulin nasi din kuma yana shar'anta wa mutane addini wai bayyinuhu lahum yana bayyana musu addinin kuma ba wai muna muna nuku nuku ba duk inda ka tarda zaka ga addini ana cewa bayyana shi ake yi bayyanawa bayyanawa an gane ko shi addini ba a oye shi ba abu ne na wani ba balle ka ce bari in ɓoye in keɓanta da shi eh. kana ɓoyewa sai wani ya ɓulle bayyana shi sai ka ji kunya gara ma ka yi maza maza ka bayyana ya fi maka sauki domin in ka ɓoye wani zai bayyana in ya bayyana kuma ka fallasa sai rika ganin ka da da girma kuma yanzu ya aka yi haka kuma shi wannan eh? wani wanda bai kai ka ba zai zo ya ta bayani ya ta bayani kuma hankalin mutane ya kama a gani gara ma ka bayyana ya fi maka sauki domin Allah ya ce wa shar'alin nasi addina wa yubayyinuhu lahum Allah yana bayyana wa mutane kamar yanda yake su ma su bayyana an gane ko ila an khatamahum bi muhammadin haka aka taɓa yi tun farko haka kuma ake ci gaba da yi har lokacin da aka cika manzanci da annabci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi in ya zo in ya tafi wani ya zo in ya tafi a turo wani in ya tafi a turo wani in ya tafi a turo wani har aka ciki tasu da annabin ƙarshe mursalin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kowa in ya zo zai bayyana wa mutane abin da Allah ya bayyana a cikin littafin da ya zo da shi allazi la tunsaqu millatahu shine annabin ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daga nan kuma millarsa addininsa shari'arsa Ka'idar da ya zo da ita kuma babu wani annabi da zai zo ya soke ta balle kuma wani mutumin da ba annabi bai zo ya soke ya ce maka ga wani abu eh annabi ma an ce an daina yin annabawan an rufe don ba annabin da ya zo ya yi wa annabcin manzon Allah katsalandan balle kuma wanda ba annabi ba ya zo maka da abu a ce maka ga hadisin manzon Allah ka ce eh to amma aiwa ne ya ce to a ina kake kenan a ina matsayinka yake me ka kama wace hujja kake da ita hmm? Allah dai ya riga ya gama manzanci balle ka ce kai ma manzo ne annabtaka ta ƙare balle ka ce annabi ne kai Sauƙar da littafi ya ƙare balle ka ce kai ma amma wahayi wahayi ya ƙare babu sauran wanda zai sake cewa an masa wa'ayi sai mu ce masa makaryaci duk mutumin da ya ce maka an masa wahayi to ya zama makaryaci kawai domin Allah ya karyata shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata shi in kuma shi ya kekashe zuciya yace a'a an yi to shi ya karyata Allah da manzon Allah ila an katama bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi la tunsaqu millatahu hatta taquma sa'a wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai zo ya soke shi har a tashi alkiyama duk mutumin da ya zo ya kawo maka wani abu wanda babu shi a cikin wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bar masa kayansa don an riga an dau alkawari ba za a canja shi ba har a tashi alkiyama wa madadu hadhal madaduha kuma tushenta madad wato madaduha tushen wannan addinin kuma in kana so ka gane shi ne ko ba shi bane, in aka kantayo maka abu akwai ma'aunin da za ka gane wannan yana daga cikin addinin da aka aiko annabin ƙarshen nan da shi ko ko baya ciki to ina ne ainihin tushe ya ce alkitabu wa sunna Allahu akbar ka sauka lafiya kar shaidan ya yaudare ka kai ma kaza ne to shi ya riga halik ne shi ya karkata kansa da kansa ya halaka ba sai a ce to kada Allah ya sa sauka lafiya ba Allah ya kare ni to don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana yanzu kan babu wata dalili babu wata hujja wato wanda mutum zai ba Allah in ya je lahira faqad ja'akum bashirun wa nadhirun mai albishir mai gargadi ya zo muku wannan ayoyi ayar da muka karanta wa in minkum wa in min ummatin a cikin suratul fadil aya ta 24 wannan kuma da muka karanta wanda muka ce a an taqulu ita wato ɗayar kuma rusulan mubashirin a cikin suratul nisa'i aya ta 165 wannan kuma an taqulu ma ja'ana min bashirin a cikin suratul ma'ida aya ta 19 an gane ko fallahu jalla wa ala Allah madaukakin sarki qamal hujja ala khalqi ya riga ya tsaye da hujja ya kafa ya aje akan halittunsa babu wata halitta daga cikin halittu waɗanda ainihin babu wata halitta daga cikin halittu da za su kafa wa Allah dalili an gane ko babu wata halitta da zai kafa wa Allah dalili domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu magada al'ulama warathatul anbiya ba su zauna ba tun sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya su sayyidina abubakar suke tsaye don ganin sun tabbatar da wannan addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suke tsaye don tabbatar da wannan sako na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai sun ci gaba da yada shi kuma haka ba a daina ba ila an taquma sa'a har a tashi alkiyama ba za a rasa malamai na sunna magada annabawa ba wayanda za su rika jawo hankalin mutane sanda waɗansu suka kira su akan bidiya su kuma suna kiran su akan sunna sanda waɗansu suka kira su akan shirka su kuma su rika kiran su akan tauhidi har a tashi alkiyama ba za a daina samun irin su ba don haka yan uwa sai mutum ya rinka ainihin yi wa kansa ƙiyamun layli Allah ubangiji ya samu cikin shiryayyu ha lakin ahalul jahiliya amma su mutanen da suke raye cikin jahiliya waɗanda ba sa auna ayyukansu da alkur'ani ba sa auna ayyukansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halafu ma ja'at bihin rusulu su sun saba wa abin da manzannin Allah suka zo da shi la an jahalin amma fa ba wai jahilci ba ne ya jawo musu Wa'in na ma huwa an inadi tsaurin kai ne zunzurutu wattiba'in lil hawa ko da kuma bin son zuciya tsaurin kai da bin son zuciya shi ya hallaka yahudu shi hallaka nasara ba yahude ya san addinin musulunci shine addini ba yahude ya san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe, babu wani annabi sai shi ba yahude ya san in ba musulunci kai ba ba ka da addini amma saboda tsaurin kai da ƙeƙashewar zuciya da ainihin tirjewa da dagewa a kan son rai shi ya sa ya tirje ya ce eh, lan kulal jannata illa man kana hudan ce ba mai shiga aljanna wai sai wanda ya zamba yahudi nasara sun sani kwarai sun karanta a cikin littafin linjila ba mai zama musulmi ya tabbata ɗan aljanna sai musulmi wanda yake bin ƙur'ani ba wanda zai samu aljanna sai mai bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suka shi zuciya suka ce ai ba mai shiga aljanna sai wanda ya zamba nasari saboda tsaurin kai da son zuciya yahudu da nasara sun hallaka ba don jahilci ba ya hu kama ya arifuna abna'ahum sun san manzon Allah sun san alkur'ani sun san addinin musulunci kamar yadda suka san ‘ya'yansu kai ko ma fiye da yadda suka san ‘ya'yansu kamar yadda abdullahi dan sallama ya ce ya ce ni ko da na ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na gane shi ne na ji na san shi na san na san shi shi ne fiye da yadda na san ‘ya'yana ya ce kai sanin da na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sanin da na yi wa ‘ya'yana aka ce ya za a yi haka wanda aka haifa a hannunka ya girma a hannunka wannan kuma daga baya ka same shi bayan ya shekara arba'in da wani abu ya ce kwarai shi da na gan shi na ga sifofinsa da Allah ya karantar da ni ya ce shi ne kuma na gane shi ne ‘ya'yana kuma ba ayar da ta sauka ta ce ‘ya'yana ne mata na yawo suke ban sani ba ni dai na rike kawai na ce ye eh, yadda ‘ya'yana ne amma wannan ba na shakka ‘ya'yana kuma ina shakka Allahu akbar a gani ba kaga kenan sanin da yawa wannan annabi ya fi sanin da yawa ‘ya'yan shi to waɗannan mutane sun halaka ne a saboda tsabar zunzurutun tsaurin kansu da bin son rai kawai kuma duk mutumin da ya bi wannan hanya wallahi ya zama bai hudun yanzu shi yasa Allah yake mana gargadi kar mu zama kamar su ah, to kana tsammani yanzu babu malaman da suka hallaka suka hallakar suke rike da bidiya suke karantar da bidiya ba su san bidiya ba ce kake zamani? sun san bidiya ce suka nace suna gyaranta kullum ba abinda da suke in ban da gyara bidiya suna zagin malaman da suke karantar da sunna ba abinda suka tsana kamar sunna kullum inda aka zauna ba aikin kenan ai wa'annan malamai yahudawa ne kai da baka da hankali kuma an mai da kai bai hude ana cewa wancan mai bin suna wai shine bai hude a gani ko wanda zai ja aya alqur'ani ya fassara ya karanta hadisi manzo Allah ya fassara wai shine bai hude sai wanda zai zo ya rika maka tatsuniya na ma misali eh ya rika kawo maka tarihin wayansu mutanen da ba su da littafin da aka saukar aka ambaci sunayensu wai shi ne kuma zai ce wai in kai nan nan ne hanya amma in ka bi mai ƙur'ani da sunna wai ka zama bai hude saboda kai dai an mai da kai kenkeso hmm? saboda kai ba ka da basirar kanka bari a yi abin da aka ga dama da kai hmm. a gani ko? Allah ya sauke. Khususan Yahudu wa Nasara yace musamman ma yahudu da nasara fahum ala ilmin bidhalik suna da ilimin wannan ainihin matsala ta cewa addinin Allah shine cikin Qur'ani addinin Allah shine cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yahudu da nasara su san wannan walizalika sammahumullahu ahlul kitab don haka ma Allah ya kira su masu littafi min babil aibi alaihim don a ji daɗin aibanta su haka nan ma yanzu idan ka zama malamin da yake karantar da bid'a da sunna sai a ce maka malamin bid'a ko kaga malamin nan ba za a daina faɗi ba kamar yadda ba a daina cewa yahudu ahlul kitabi ba ba a daina cewa nasara ahlul kitabi ba kai ma sai a ce maka malami amma malamin bid'a ka kasa samun zama malamin sunna menene saboda ba sunnar kake bi ba ba ita kake karantar da mutane ba an gane ko sai a rika sa ka cikin ulama'u su'i miyagun malamai waɗanda suke hallakar da mutane suna karkatar da su daga tafarkin Allah suna ɗora su a kan son zuciya Allah ya kare mu don haka ‘yan uwa mu yi ta muna ta roƙon Allah ya raba mu da irin wa'yan ɓarayi ‘yan fashi 'yan sanin addini masu fashin aƙida masu tarwatsa wa mutane ainihin tafarkin sunna su ɗora su akan bid'a da shirka Allah Ubangiji ya rika shiga tsakani da mu da su Yahudu da Nasara ba su daina ba suna nan suna ta yaƙar duniya sannan kuma ku zo ku zame mana kiciciya eh mu mun ɓoye itatuwanmu Yahudu kar su ɗauka ku kuma kun zama kiciciya a cikin gida gunda wallahi ko kana tsammanin ka tara su kuma ashe suna nan sun cinye kana can ba mun boye wane ba yahude wane ba nasare to ga gunda da kiciciya sun cinye eh waken ka kace ba zan bari a daji ba dabbobi su cinye ka kimsa abu ka aje miyagun kwari kuma sun cinye yana ɗaki eh? to haka wayan nan miyagun malaman suke haka suke gunda kiciciya annahum ahlu kitabin wa ahli imi wa ma hadha yukhalifuna amra allahi subhanahu wa ta'ala ka duba fa yahudu Allah ya ba su littafi yahudu Allah ya ba su ilimi nasara suna da littafi suna da ilimi wa ma'a hadha Khalifu na Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka kuma suna saba wa umurnin Allah ba sa bi sai su saba wa umarni na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ki su bi to kai kuma yanzu kana rike da alqur'anin ka ce ka yadda har da cewa kake la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ja maka aya kace eh an yadda kam aya ce ta alkur'ani amma ai yanzu wannan zamanin da ake ciki bai kamata ba a ce za a yi rika karanta irin waɗannan ayoyi a ce hadisi ai to ai yanzu a ce komi sai sunna ba bidiya in ba haka ba me yasa kake sa maballi a rigarka me yasa kake shan panadol me yasa kake injection me yasa a ka ji fa wannan duka wai tarko ne yanda za a yi kawai wai dole sai ka yi bidiya eh, sai a rika lalabe lalabe da irin wa'yansu abubuwa marasa fasali wanda mai hankali ma ko an faɗe su ma ba zai shaurara ba waɗansu misalai waɗanda ba su da kai ba su da gindi wai in an ce kaza kaza ne to kuma me yasa ana shan faradol, ana shan waye waye kuma gashi nan riga ai keken dinki ne dinka annabi muhammadu ba a masa dinki da keke ba kai me yasa sannan bai sa zanna ba kai me yasa sannan bai a'a to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana ba ku ne kuka fi sanin yanayin rayuwarku da za ta zo nan gaba kuma baka san cewa kowace al'umma da irin urf din zamanin su ba kowace al'umma da irin urf din yanayin lardin ba ko a zamanin sahabbai din wasu kabilun in sun jo irin suturar su daban ne koko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su tube ba kai a lardin ku ga irin suturar da suke yi wayancan kuma ga irin suturar da suke yi kuma addinin musulunci ya ce ku suturta al'aura kuma na suturta ya ce ban da alhariri kuma ban sa ba ya ce ban da dibaji ban da ainihin zinari ban da azurfa ban sa ba koko to amma saboda tsabar wai bari he an dora ka akan bidiya sai a ce gashi gashi gashi ai Allah annabi ya hawan wata ne ko ya hau jirgin sama wannan duk ba bidiya bane to amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya kuluku ma la ta'lamuna nan gaba Allah zai halitta da baku sani ba ku sahabbai na yanzu an muku wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ko an muku jaki an muku doki an muku raƙumi an muku alfadari don ku hau ku yi kwalliya ku yi ado yanzu a wancan lokaci mm. Allah ya ce nan gaba kuma ya kuluku ma la ta'lamuna akwai abun da ba ku sani ba nan gaba za a yi shi kuma al'ummar ka za su yi aiki da shi babu wata al'umma da za ta samu wannan gata kuma don Allah ya yi cika alkawarinsa ka ce don me lokacin ya yi an mana keke muna mamakin laulawa aka yi mana babur muka ce kai butu-butu aka zo aka yi mana mota aka zo gashi nan jirgi nau'in abun hawa kala-kala shi kenan kada Allah ya cika alkawarinsa kai dai so kake dole sai mun bi bid'ar ka ba za mu eh? ko ko wayannan abubuwa an ce su ne addinin alatul hayat ne wayansu ayyuka ne na rayuwa haka koko ciki kuma aka ce in ka tabbatar wannan abu haramun ne ka bashi wanda ba a ce maka haramun ba kuma ka bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda na tsaida ku ku tsaya abinda na hana ku ku bari wanda ban yi magana ba kar ku riƙa bincike Allah ya saka da gari. wannan bincike binciken shi ya hallaka na farko haka kawai ka kama mana bincike eh Allah ya hana ya ce gashi nan alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun in kaga wani al'amari mai rikitarwa kana shakkar halaccinsa ko haramcinsa bashi wanda baka shakka kuma ka yi da'ama ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da kake shakka ka bashi ka tsaya akan wanda baka shakka shi ko yanzu wani yana nan shi yana shakka anya coca cola nan kuwa ni ni ban yadda da coca cola nan gata baga gata in an bude fush take yi to bari kar ka sha ba shi kenan ba ko da ma an ce wajibi ne ka sha to shi kuma wancan ya yarda ba ba haramun ba ne ba ya shakka to shi ba sha mana to me ya saura da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka annahum ahlu kitabin wa ahlu ilmi wa ma'a hadha yukhalifuna amra allahi subhanahu wa ta'ala ga su ahli alkitabi ga su da littafi ga ilimi amma suna sabawa allah subhanahu wa ta'ala wa Ahum suna bin son ransu Allahu hadhihi al-umma Allah ya hana wannan al'umma an tasluka hadha maslak al-jahili Allah ya hana wannan al'umma an tasluka hadha maslak al-jahili kada ta fada irin wannan mashiga ta mutanen jahiliya wa amarahum an yatamassaku bid-din Allah ya umarce mu mu riko da wannan addini allazi anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar da bayaninsa ya saukar da karatunsa ya saukar da fayyacewarsa filla filla ala rasulihi a bisa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi sara alaihi sahaba wanda kuma akan haka sahabbai na ar sallallahu alaihi wasallam suka tafi akan wannan sahabban manzon Allah suka rayu wa khulafa'uhu rashidina kuma akan haka khulafa'ur rashidina abubakar umar usmanu aliyu akan haka suka rayu wa idza ikhtalafu fi shay'in idan sabani ya samu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yarudduhu ila alkitabi was sunna Allah ya ce su mai da sabanin su dubi qur'ani su dubi sunna eh na to hadha huwa din ina ne muka bar wannan kalma hadha huwa din wannan shine addini allazi jibu an tatamassaka bihi al'umma umma wannan shine addinin da ya zama wajibi wannan al'umma ta riko da shi ila an taquma sa'a har a tashi alkiyama kar ka yadda ka canja wannan addini babu lokaci da addinin musulunci zai asfiya babu lokaci da addinin musulunci zai za a ce ya gama aiki babu lokacin da wata wayewa za ta zo a ce ai yanzu an wuce a yi musulunci babu lokacin babu lokacin da za a ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama ƙauyenci. babu lokacin ila an taquma sa'a har a tashi alkiyama wa izaftalafu fi shay'in idan mutane suka samu sabani cikin wata mas'ala ko hmm. an yarduhu ila alkitabi was sunna gara bagardama su koma wa qur'ani mana su koma wa sunna kawai tunda ba sauti yake ba shi an gane ko su koma wa ƙorani su koma wa sunna haka Allah ya ce Allah ya ce na za tun fi shai'i. idan kuna jayayya akan wata matsala ni na ce wannan ne daidai kai ka ce ba shi ba bane kaza ne daidai wancan ya ce a'a kaza ne daidai kamar halin da ake ciki yanzu wannan ya ja ya ture ya ce abin da yake yi shi ne gaskiya wancan ma ya ja ya ture ya ce abin da yake kai shi ne gaskiya to ina ga raba gardama Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya akan wani abu farudduhu ila Allah wa rasuli kuma da wannan rikicin naku zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a a duba alqur'ani mai qur'ani ya faɗa akan irin wannan matsala da kuke rikici akan ta a a duba hadisan manzon Allah yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan waɗannan mas'aloli da kuke rikici a kansu an gane ko domin nan ne tushe na raba gardama kun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance ku masu imani ne da Allah masu imani ne da ranar lahira ba wai komawa gefe za ka yi ka rika zagi na in koma gefe in rika zagin ka ba a'a ja aya alqur'ani ka fassara in naji ji eh lalle abun da ka faɗa shine daidai nawa ba ni da dalili a qur'ani sai in haƙura sai in binaka. in kuma ni ne na ja qur'ani na fassara kaga eh lalle kai kuma baka da dalili sai kai haƙuri sai ka dawo mu tafi tare dama mu duka yan uwa ne cikin gida ɗaya muke hmm. haka kuma idan qur'ani ya yi mana zurfi ba mu samu ba muka duba fassarorin da annabi sallallahu alaihi wasallam to fa sun nuna in ba shi din akai ba kuma ba gaskiya bane hmm. to idan har mutum ya zama na haka to yaushe ne kuma zai zama mai gaskiya hmm? wanda kuma hakan din ka wani abu wanda ba ainihin dalili gare ka ba a cikin littafin Allah ba dalili gare ka ba a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zo na ce to bari ni ma dai bari dai dariƙan nan in zo in yi to wacce zan yi a cikin dariƙun dariƙun suna da yawa sai ya ce mini a'a ai ka zo ka yi dariƙa wance ita ce wacce tafi kowace domin waliyin ta babu kamarsa kuma idan da zan lallaba in je in samu wancan ma ce to ai babu kamar wannan waliyin wannan ɗarikar in ba ita kai ba duk shirme ne kuma idan ya baka dariƙar ko ya baka wancan in ya bayar wancan ya bayar kowa sai ya ma gargadi to ba a fita kuma karka yadda ka je gun kowane malami in ba na wannan dariƙar ba karka yadda ka kai wa kowa ziyara eh? to yaushe za a haɗa kai wannan fa shine abin da qur'ani yake hana mu rabuwar kawuna kuma a gefe wai sai a ce ai musulmi duk ɗaya ne eh. to yaushe kuma duk ɗaya ne an ce banda wancan banda wancan Hmm? an ce ko kana musulunci kana la’ila ilaha illallah in baka shiga wannan abu ba kai ba musulmi ba ne wannan gefen buke kenan in ka koma gefen ƙungiyoyi su ma haka suke la'antar juna haka za ka ga suna ta ne wa junansu suna ta challenge wannan ya karyata wannan wannan ya karyata wannan maimakon a taru duka a koma wa littafin Allah a ga menene Allah ya ce ai kam menene asalin addini ko har yanzu ba wahayi ne da Allah ya bar mana ba sunna ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana annabi yace taraktu fikum amraini na bar muku abu biyu lan tadillu ba za ku bata ba ma in tamassaktum bihima matukar kun yi riko da su ba za ku bata ba alkitabu was sunna alqur'ani sunnata in kuna rike da su ba za ku bata ba to ba qur'anin ne ba hadisan manzon Allah ne to me yasa ake ta jayayya wannan yace na nasa ne daidai wance yace na nasa ne daidai a dawo mana abi daidai menene qur'ani yace inna dina inda Allahil islam hmm. duk a waƙar mana a zo a yi musulunci ka waƙar da wancan tarkace, shi ma ya wancan ya waƙar wancan ma ya waƙar a zo a riƙe musulunci ba za mu yi komi ba sai abin da qur'ani yace ba za mu yi komi ba sai abin da sunnar manzon Allah ta ce ba mu tsira ba shin da sahabbai suka zauna ba su yi wa'ancan abubuwan ba su ba musulmai ba ne kai ka isa ma ka zama kamar su to su sun san wannan ne lokacinsu sun san ma akwai wannan ba su san da shi ba kuma su sai ka ce ba musulmai ba ne eh? to don haka za ka yi ta cin zalin mutane kana ɗaukan nauyi kana kaburta wanda yake musulmi ne kana ta girmama abun da babu shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce shi ya yi riko irin rikon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin rikon da sahabbai ridwanullahi alaihim suka yi ka ce shi ba addini yake ba tun da bai kama kafa ba <laughs> eh? kuma mu mun san kamun kafa ala ilaha illallah kaga kayi riko da Allah kenan littafin Allah Muhammadur Rasulullah kaga sunnar manzo Allah kenan in kuma kai ma kana so ka zo ka ƙorma ka in za ka jira sallah mu ci. mu dai da ashadu an la ilaha illallah Muhammadun rasulullah to kai kuma me zaka ce hakan zai ce eh to da ke akwai masu cewa anna ali wali allah eh, akwai to kuma haka yake ba san son rai ne? eh to ga zahiri wanda haka yake tun lokacin sahabban manzon Allah haka abu yake ba za a bi ba sai a zo a rinka kame kame wanda shekarun can can din nan da ba su dade ba aka soma abun eh su ma fa ba dadewa suka yi ba fa kwana kwanan nan suka yi har ana nema a da su alloli wani bai dade ba ma kwata kwata to wa'yansu ma sun hau mota sun hau jirgi sun daɗe? Mm-hmm. eh to amma a ce sun yi abin da ya fi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam to saboda Allah mutum ya riƙa aiki da basira akwai ai abin da ake cewa al'akali ko idan ba ka da ilimin littafi ba ka da ilimin hadisi to ba ka da ilimin hankali eh? ba za ka aiki da hankalinka ba addinin musuluncin nan kan sunan bai ishe ka ba inna dina inda Allahil Islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba abun da ya lalata duniya kamar rena dinul islam da aka yi wannan su ce su ansar ne wannan su ce salahu ne wannan su ce ihwanu ne wannan su ce kaza kaza ne kuma bai taimakawa kawai ba in ban da lalata addini maimakon ka kai malami ne na musulunci kai wa'azi wancan ma malami ne na musulunci yayi wa'azi wannan ma malami ne na musulunci bai wa'azi bai isa ya challenge ɗinka ba sai dai ya ce kai kuskure don bai isa ya ce kar ku shiga yan kaza ne sai dai ya ce ya faɗi abun da ba daidai ba to ya daidai ne yake kaza ne shikenan sai ya dawo hmm. kaga da an samu lafiya ba za ka ga zai je gun wani baka ce kar ku je can ƙungiyar su kaza ne kar ku je can ɗariƙar su kaza ne wannan duk shi ya lalata al'amari kasancewar an ɗaiɗaita addinin an wawwatsa shi kamar yadda wannan malami yake ƙoƙari yana hanawa duk su a lokacin su wannan abubuwan sun ɗan soma suna ganin su ɗan kaɗan kaɗan ne fa yake yin wannan yayi mana wannan babi to yanzu ina da zai zo yanzu ya gani eh? ina da yanzu zai zo ya gani da ya sha mamaki in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har ku masu imani ne da Allah ku masu imani ne da ranar tashin alkiyama ya fi muku ku zauna min baqa'ikum alan naza'i ku dawo ku sulhunta a ƙarƙashin Qur'ani ku dawo ku sulhunta a ƙarƙashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku zauna kuna ta jayayya da junanku wa ahsanu tawila kuma wannan shine mafi kyawun fassara yani ahsanu aqibatun shine zai fi bada ƙarshe mai kyau wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana kuma wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da yi mana annahu abqa eh, fina ma ya hillun niza'u ya bar mana abin da zai rika warware mana jayayyar mu da yace taraktu fikum amrayni hmm. ko da bar muku abu biyu qur'ani da sunna waɗannan sun ishe ku raba gardama sun isa su warware muku jayayyar ku to ashe mun gode wa Allah da ya bar mana wa'annan abubuwa masu warware mana jayayya wanda kuma Allah ya ba da garantin haka bai ambaci komi ba sai kitabu wa sunna in tanazatun fi shay'in yace farudduhu ila Allah war rasuli ko yanzu wannan ma bai ishe ku dalili ba eh wa yadullu ala alhaq ga abubuwan da za su nuna maka gaskiya tsantsa in dai gaskiya tsantsa kake nema ka shiga qur'ani in gaskiya zunzurutu kake nema ka shiga hadisan manzon Allah mutumin da kullum bai rabu da ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wai shi ne bai son manzon Allah da yake ana so a ɓadda jahili sai a ce wallahi wa'annan ba su son annabi mutumin da yace bai bin kowa sai annabin kuma a ce shi ne bai son annabi eh <laughs> eh kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙura'ani shi ne abin zikirin kuma shi ya wai shi wannan akwai fadan basira kullum fa in takamar ka wai kai kana karanta tarihi manzon Allah kana bayyana wa mutane shine son annabi to shi kullum ma shine abincinsa shine rayuwar qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe ya rabu da annabi wannan eh wanda ya ce shi abinda zai yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shi zai yi sannan da ka rasa mafuta sai ka ce makiyin manzon Allah ne kar ku bi shi kuma kai ba ka son annabin akwai wanda kake so kana so ka raba mutane da annabi ka ɗora su akan wani wanda kake so da wayo sai ka ce mai kiran mutane zuwa ga annabin ne bai son annabin sallallahu alaihi wasallam ba ya son annabi amma kullum littafinsa sai wanda yace ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kuma a ce bai son annabi in kai kana da basira kana da ilimi ni da kake gaya mun ban hankali ne hmm? to don haka ‘yan uwa musulmi irin waɗannan abubuwa su suka rikita musulunci suka zo har suka hana mutane fahimtar qur'ani. suka zo har suka hana mutane fahimtar sunna aka ɗora matasa da mata akan shirme da bidiyo'i yanzu gashi nan duniyar musulmi ta kusa ta gurɓace an kusa a zama daidai da nasara yadda nasara za su yi kiɗa da mazansu da matansu a rera waka kusan musulunci ma ya kusa ya kai ga haka malamai na sunna da suka gabata shekara hamsin da suka wuce idan da za a jawo wani yanzu a fito da shi daga kabari ya zo ya ga abin da ake yi wallahi da da gaggawa zai ce a maida shi kar ya zaman cikin shararul kalki domin Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taqumu sa'atu illa ala ashararil khalqi alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararan mutane waɗanda suke saba wa Allah suna cewa addini suke yi akan su alqiyama za ta tashi wallahi irin wannan malaman da za a dawo da wani yanzu zai ce yi maza maza a maida ni saboda gurba ya ga masallaci inda ya kamata a bauta wa Allah an koma ana kidi ana rawa farfajiyar wa'azi inda za a ce ƙala Allah ƙala Rasulullahi an da shi gandalin ganga da jita da bushi inda aka ce ba'i dubai na amfasin rijali wani nisa'i an zo an haɗe an ce ku nisanta numfashin maza da mata an haɗa eh an ce sautin mata al'aura ne an zo an ce su rera waƙa ma karatun ƙura'anin su ma an ce su rinƙa yi a hankali sannan sai aka ce amma waƙa ba komi Eh? saboda Allah ni don dai kawai ka maida ni kyankyaso ban da kwakwalwa ba zan yi amfani da basira ba kawai sai ka ɗora ni akan bata ina ji ina gani sai in halaka yara nake mutausa wa yara don wallahi yaron da ya taso yanzu duka shi ɗauka zai yi haka ne addinin hmm. amma duk wanda ya shekara arba'in ya san ƙarya ne duk ɗan shekara arba'in ya san abin da malamai suke karantarwa shekarun da suka wuce ba wannan ba ne shi aka fara shi duk mutumin da ya shekara arba'in yana zuwa gun malamai ya san ana wa'azi ana cewa makaɗi uban bidi'a da shi da ubansa ne, ko ba haka ba ne to yanzu <laughs> wancan malami ya malami ne a ƙasar kano yake mai ganji Ya ce ina makaɗi uban bidi'a da shi da ubansa shaidani eh to yanzu ka isa ka karanta wannan baitin za a karanta da ya za su yi eh? to yanzu wai makaɗi ne wai wanda za a rika jinjinawa ana ca masoyin manzon Allah ne mawaƙi wai ne masoyin manzon Allah mai cewa ƙalar Allahu ƙalar rasulullahi kuma wai makiyin manzon Allah ne don Allah ba akasa ba kuma wai tsoro mutum yake ji wai ba zai fito fili ba ko ya gane gaskiya ne wai tsoro yake kare faɗi kar a maida shi saniyar ware wai kar a maida mutum saniyar ware kana ji kana gani musulunci an ci mutuncinsa an lalata shi an daidaita shi da addinin da ya shuɗe ya yi eh? to me za ka ce wa wa'yancan kuma su da suka yi kiɗa suka wasa annabi isa su kuma ka ce musu kafirai saboda na son zuciya Eh? amma kai da kai kiɗa ka wasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai musulmi to su ma ba annabin Allah suka wasa ba to irin gangar da suka yi ba irin ta kai ba to wannan shine a hasanu tawila Allah ya ganar da mu wa huwa kitabuhu abunda za ya kamata mu bi shine littafin Allah wa hadha mm, wa li hadha qala wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu don haka fa Allah ya saukar mana da wannan aya ta mu haɗe gaba ɗaya akan littafin Allah wa la tafarraqu yace kar mu rarraba amma ku duba yanda wayannan mutane suka rarraba mu wannan a ce ƙasa, kaza ne ɗariƙun sun fi a ƙirga in ka je wata ƙasa kwata-kwata ba su san taka ba kamar yadda yanzu kai anan baka san tasu ba in ka je wata ƙasa ba su san ƙungiyarka ba kamar yadda kai ma baka san tasu ba kowanne ba su san na wasu ba amma akwai inda za ka je ba san ƙur'ani ba akwai inda za ka je ba san littafin littafin bukhari muslim da sauran littattafan da suka dawwana hadisan manzon Allah ba akwai inda za a je ce ba a san annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ina za ka je a ce addinin musulunci a ce ba a san shi ba saboda su ne addinin littafin Allah sunnar manzon Allah addinin musulunci shi ne fa addini su ne ake da sanin su a cikin kitabu su aka san su a cikin hadis amma wa'annan abubuwa duk ƙage ne an kawo su ne kawai aka domin a gurɓata hankalin rayuwar mutane a sa saɓani a tsakani a yi ta sa ku gaba domin an san musulmi da musulmi in suna gaba ba addininsu. To ya za a ya sa su gaba bari a ƙirƙiro musu kowa kullu hizbin bi maladaihim farihu. Kowa ne su ja su ture suna ta alfahari da nasu sai suna kushe na wasu. Don ku mutu kuna gaba da juna ku je ku shiga wuta. Wannan shine tarkon da aka yi mana. Kuma sannan mun zo muna ta yadda. har ma ka zo kana kin mutumin da yake kiran ka zuwa ga alkur'ani ka tsane shi baka son ko ganin shi Allah Allah kake ya mutu unguwar ku ta samu lafiya Allah Allah kake ya mutu garin ku ya samu lafiya ko ba haka ba na rasa ma inda aka yi wai har shi ma muna jin sa a rediyo wai ya ma yayi ne haka haka na ji wasu suna faɗi Allah ne wallahi Allah ne to Allah dai cewa ya wa'ata simu bi hablillahi jami'an ku haɗu akan alqur'ani igiyar Allah guda ɗaya wa huwa alqur'anu wallahi wani a gefe yanda ake zuga shi ana hana shi zuwa kusa da mu zai ɗauka ma kawai mu bala'i ne daga ya zo wuta za ta kama. Bai sani ba mu kuma muna kiransa ne zuwa ga musulunci, mu mun ce ba ma ƙungiya kowace ba ma ɗariƙa kowace mu addinin musulunci muke. Allah mu shi ne aƙidar mu kawai karka ɗauka wai akwai inda za mu ja aya mu goyi bayan ƙungiyar mu ba mu da ita balle mu ce za mu goyi bayan ta balle ka ce za mu tirsasa hadisi ya goyi bayan ɗariƙa mu ba mu da ita balle mu goyi bayan ta yanda ayar ta sauka tana magana akan musulunci haka muke fassara ta haka kai kake da damuwa kake da wahala kana kare son rai kaga ka shiga uku ka sha matsala haka ni ko wannan hablullahi shine wa huwa alqur'anu jami'an shine qur'ani wanda aka ce duk mu taro a kansa laysa ba'dukum faqat ba wai wa'ansu daban aka ware wa qur'ani ba bal jami'an kowa an ce bi qur'ani ai jami'al khalqi dukkan halittu umuman gaba daya ba wanda aka ce ya ware kansa wa hadhihi al umma khususan wannan al'umma musamman al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zo da innamal na ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne innamal na ikhwa lalle yan uwan juna ne mu'minai al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne an gane ko to don haka yan uwan musulmi me zai sa ba za mu kasance yan uwan juna ba Allah kuma ya hana mu rarraba ya ce wala tafarraqu kar ku rarraba wazkuru ni'matallahi ku tuna ni'imar Allah ko ku tuna ni'imar Allah da ya ni'imta a kanku a id kuntum a'da'an da fa ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum Allah ya hada kawunan ku ya hada zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari cikin ni'imar Allah ta musulunci kuka zama yan uwan juna to ya za ku yadda kuma wani ya zo ya rarraba ku ya raba muku wannan yan uwantaka da Allah ya hada ku wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da fa dalilin wancan gaba da ake yi a lokacin jahiliya al'adar mu daban camfin mu daban gunkin mu daban gunkin su daban a kowanne da nasu shi yasa Allah ya yan wuta ne mu kuma qur'ani ya zo ya raba mu da wannan hanyoyi na wuta ya tara mu karkashin addini ɗaya musulunci ya tara mu karkashin littafi ɗaya qur'ani ya tara mu a karkashin manzo ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnarsa shine ma'ana idh kuntum a'da'an da ku abokan gaba ne ala shafa hufratin minan nari kuna gabar wuta fa an da kun minha Allah ya tsamo ku eh Allah ya tsamo ku saboda muna da daurin aure ko mu tsaya mu tashi akan wannan aya eh don lokaci yana tafiya za mu dakata anan akwai daurin aure insha Allah don haka muna ba mutane hakuri. ɗaya ne daga wato ɗalibanmu ne ɗaya zai aurar da ƴarsa kuma ɗaya zai aura duka kuma suna karatu a wannan makaranta don haka a ba da haɗin kai a daure a zauna a sawa ainihin auren tabarruki go don haka muna fatan Allah ya wa auren albarka eh, insha Allah za mu daure mu yi haƙuri har a zo a yi shirye-shiryen wannan ɗaurin aure eh. mu yi addu'a na sai addu'a aiko saboda in muka tsaya tambayoyi lokacin zai kara tafiya don haka idan akwai waɗanda za su karbi auren da waɗanda za su bada sai su shigo ciki